من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan aka yin guwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na fikihu a cikin wannan littafi na matnun risala wanda fadilatu sheik abu muhammad abdullah bin abi zaid alfirawani ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a babin harkokin kasuwanci waɗansu abubuwa ne suka halatta waɗansu abubuwa ne ba su halatta ba a ainihin matsaloli na saye da sayarwa a yau darasinmu na hamsin da biyu za mu taki daga inda mala yake cewa wala ba'sa bisalami babu laifi da yin sautu fil a cikin ƙadarori, hajoji warraƙiƙi da bayi walhaiwani da dabbobi na ci ko na hawa watsa'ami da cimaka kayan abinci Wal'idani da kayan miya ko kuma kunu bi sifatin ma'lumatin wa ajlin ma'lumin da sifa sananniya da kuma ajali wanda yake sananne to ya halatta a yi sautu bisa wannan tsari mafiya yawa hausawan yanzu ba sami ake kira sautu ba shine kaman aikin dila za ka samu mutum yana sayar da abu dama already an san wannan abu ga yadda yake kuma ga lokacin da ake samu sai a ɗauki kuɗi a hannanta kuɗi tun kafin waɗannan abubuwa su so manya-manyan 'yan kasuwa sukan yi haka yanzu harkan ta koma tsakanin kamfanoni ne da manyan dilolinsu ko kananan dilolinsu saboda haka mai yiwa tsakiyar wata kamar goma sha biyar ga wata shi babban dila ko karamin dila zai magana da kamfani ko karamin dila zai magana da babban dila yana son buhunan fulawa iri kaza gwate ne ko buhunan fulawan ɗan salala ne eh, mai yiwa za a iya samu iri kaza ko yana bukatan shinkafa kamfani kaza mai keji kaza ko yana bukatan yadi na shadda ko roba-roba iri kaza kuma guda kaza a riga an san kudin su sai ce kaza ne sai tura masa kudin sai a yi kwana kamar hudu ko biyar ko shida ko goma dama riga an saba lokacin kayan yana zuwa 25 ko 20 kaza kamfani za su sake kayan gaba wannan ya halatta me yasa musulunci ya halatta kai ka ba da kudinka ba karbi abinka ba wannan ya yi kama da bashi kuma ba mamaki wanda ka baki kudi a ranar sha biyar ga wata akan zai kawo maka siminti karshen wata ba mamaki a sha biyar ga wata dinnan da ka baki kafin ya turo maka da siminti tirela kaza a karshen wata zai jujjuya kudin ya samu riba me yasa kai ba a barka ka jujjuya kudin ka ba sai an kawo ga kaya ga kudi me yasa musulunci ya ce haka ya halatta saboda a sassauta wa mutane harkokin kasuwanci wani lokaci idan kun duba za ku ga akwai akan dan danne wani haka wato ban baka da shi baka da shi kawai ka hakura da talaucin da Allah ya dora maka kwarai da gaske a'a to a harkokin kasuwanci wa halallahu albai'a Allah ya halatta saye da sayarwa mutum ne fa zai je ya sayo abu naira dubu goma ya zo ya sayar muku sha biyar ya wani yanka rabi kuma in ka bintika sai ka samu wallahi ba wahalan da ya sha an ce ya halatta ya sayo dubu goma ya sayar dubu ashirin haba ya ci dubu goma a kan me ya ninka kaga kenan karshe wanda baya da kishi yake daɗa murkusa shi shi kenan sai ya kama la haula don Allah ya yi ka baka da shi. wallahi ka hakura tunda su ma wanda suke da shi wani lokaci akan yanke su masu tallan huluna da masu yawo suna sai da yaji gara biredi farakinsa faraki kaza ne amma a biredin ma akwai biredin da in ka saya ka bar shi kwana biyu a cikin leda ko uku lalacewa yake ko da yake doka ta hana ku nafda ta hana akwai ka'idodin da ake biyu amma akwai biredin da yan kasa yake sai kwana goma ba zai lalace ba kuma an ka za ka ji da daɗi haka ne ko ba haka ba sun eh. san kowane bangare ma akwai tsarin da ya kamata a ce an bi saboda haka wani kumburin biredin za a gaiki ya ce maka dari hudu ne wani kuma da exactly irinsa sai ya ce dari takwas ne ai kai ka san akwai bambanci duk mai dari hudun nan sosai wani ikon Allah wani lokaci talaka a nan yake daukan cututtuka iri daban-daban kuma baya da shi ya je mai kemis ya murkusa shi ya je asibiti su murkusa shi baya da lafiya ma kajaran majaran mai lafiya ya murkusa shi to mu dawo ga misalin da nake so na buga duk wanda yake ganin ka faro-faro haka ya zo wucewa da huluna sai ka ce kai kana son irin wannan hula ka abin nan zai dube ka ya gani sama da ƙasa sai ce ai wannan ai tangaran ne yake wannan a cikin maiduguri ma aka saka wato akwai bambanci tsakanin sakan cikin ganuwa da na bayan ganuwa sun yana neman ya afkaka da ce ai wannan tangaran ne kuma wani fa wallahi tsakani da Allah ba tangaran din bane saboda haka inda wani talaka ne gai shajarar majalar zai ce masa dubu shida su yi ta yi ya rage dubu ɗaya su yi ta yi ya ce kai wallahi ba don na wahala ba ya ce kawo kawo dubu hudu da dari biyar da Allah to amma in mai hali ne Da bugun farko zai ce maka dubu sha biyar kai kuma ka ce haɓa kai ko dubu sha biyar ya ce ai don kai ne ma kullum ina ganin ka ina wucewa ina ganin ka yasa talaka an sayar masa dubu hudu da ɗari biyar saboda tsaban matsinsa kai kuma an ganka dan dama dama ana ganin ka wawa ne eh dubu goma sha biyar haba tsakanin dubu hudu da ɗari biyar da dubu goma sha biyar tsakani da Allah dubu nawa dubu goma da ɗari biyar to a harkar kasuwanci matukan babu ƙarya a ciki babu yaudara a ciki ya halatta misali da talaka ya zo ya matsa masa sai ya sayar masa dubu hudu da dari biyar da ya hadu da kai kace nawa ne sai ya ce maka sha biyar ka ce wannan sha biyar ba za ka rage ba ya ce alhaji wannan hula tana da kyau sai ka fitar da dubu sha biyar ka baki to fa ya ce halak malak dinsa kaga ko ba komai Allah Ta tabaraka ta'ala ya sanya arzikinsa a ina a aljihunka to kaga ai harkokin kasuwanci ne amma da daga baya za ka zo ka gane ga abokinka talaka ya sayar maka dubu hudu da dari biyar kai kuma ya sayar maka dubu sha biyar za ka yi ta dubawa ka ga meye bambanci me bambanci in ka gane babu bambanci kawai din ya ga kana da hali ya tsaya abin nan ba mamaki fa za ka wuce shi ko ba ka bane to kuma duk abin da zai kawo wannan wasa da jin haushi a musulunci bai yadda da shi ba amma kaga harkokin kasuwanci aka ta ya halatta ina fata an gani to saboda haka akwai abubuwa da dama kan sassauta su saboda mutane ka takuru a rayuwa duk mutumin da bai dauki kudin ya bayar ba a ranar sha biyar ga wata ba mamaki idan an sako kaya a ranar ishirin da biyar ko ranar talatin to fa zai zai yana kame kame to shi yasa musulunci ya ce ya halatta ka dauki kudin ka ka bayar a bisa ainihin sifa sananniya da kuma ajali wanda yake sananne kuma mafiya yawa irin wannan suka dauki kudaden su suka bayar idan abin ya zo su sukan kara wani kudi a kai suna samun riba dama ajalin da ake so a yi magana shine kar a dauki ajali da yawa yadda kasuwa za ta canza saboda akwai malaman da suke ganin idan ka dauki kudin ka bayar a sifan da ake magana da ajali to fa dole a kawo a bisa sifan da aka ambata da wannan ajali ko da ko farashin ya taki ko kuma ya faɗi kuma yanzu kudin najeriya tangal-tangal yake yi za ka iya laukan kudinka ka bayar idan ka dauki kudin ka ka bayar a dauki wani lokaci katin abin ya zo sai farakin ya taki sai kuma abu goma ka ce ai faraki ya taki ba za a baka wannan abu kaza ba a'a ai kai ma yadda ka karbi kudin nan ka ajiye a wajenka ka jujjuya ki to dole ka yi haƙuri domin idan ya taki dole a haƙura haka ina fatan an fahimta to saboda haka wannan matsala a yanzu wato ta fi fitowa zahiri tunda yanzu kama ga yadda ake a tura kudi turawa za ka yi ba sai ka kai ba mutanen da suke mu'amala da kamfani za ka tura musu kudi to za mu gani kwanaki nawa ake so kudin nan ya yi a ce haƙƙinka ya fito ko kayanka ya fito kwanaki nawa ya kamata a ce an baka komai da komai an yi satalin ga abin da mala ya ce ya ce na'am wala ba ta bisalmi fil urudi wal raqiqi wal haywani wat ta'ami wal idami bi sifatin ma'lumatin wa ajlin ma'lumin wa yu'ajjilu ra's al mali yana iya gaggautawa ya bada ainihin kuɗin da aka yi yarjejeniya aw yu'akhiruhu ila mithli yawmayn aw thalatha wa in kana bi shardin zai iya jinkirta taki kamar kwana biyu ko kwana uku wannan yana gwada cewa idan ba ba da kudi ba yarjejeniya to wal muslimuna ala shurutihim dole musulmi su kiyaye sharuɗan su yanzu aka in naga wani abu a wajenka na ce wannan abu ina so na saya ka ce to shi kenan na sayar maka to fa yadda ka ce ka sayar mini har wajen Allah ka sayar mun ba ni kudi sai na ce a kai hakuri ban da kudin nan yanzu amma na yi alkawari kwana ɗaya ko biyu ko uku zan baka to fa kowani ya zo ya kara maka kudi fa ba za ka sayar masa ba tunda mun riga mun kulla ciniki in kuma ka sayar masa kayi zalunci ya kamata yan kasuwa su gane wannan don wani lokaci sai a zo muku da kuli a ƙara muku idan aka kara muku shi kenan sai ku karba wancan din sai ya zo ka ce Allah sarki ai an samu wata matsala sai ka kawo ƙarya ka shirga masa ba za ka faɗa masa exactly abin da ya faru ba to shi yasa sai ga Allah yake yana kwashi albarka a cikin harkokin kasuwanci kowane abu a rishi da amana idan wani ya zo ya ƙara kuɗi sai ka sayar masa sai mutumin ya zo da wannan kuɗinsa sai ka ce ai ni na samu ƙari shi yasa sai na sayar kuma yana ganin kamar kai ma harkokin kasuwanci za ka yi saboda haka ba sai ka ba da abin nan ba gari ba. akwai dan kasuwan da zai haka dama an samu ƙarin naira dubu goma a kai shi kenan yanzu tun da ni na karbi kuɗi na kuma na samu ƙarin dubu goma a kai to ga dubu goma riba tun da ina ganin kamar riba kake bukata shi kuma sai ce to shi kenan sai ya karbi dubu goma sai ya ɗauki dubu biyu sai ya baka ya ce kai kuma ga al'adar dillancin da ka yi akwai ɗan kasuwan da yake haka ai ba sa yin haka in kai haka shine ka fita ko kuma ka sanar da shi to ni fa ni fa wannan abin da na ba kwana uku na fasa ni na fasa ka kawo min kuɗi na yanzu yanzu wato yana so zai yi ziya kenan a kawo masa sa yanzu yanzu to amma ka sani yarjejeniyar da ka yi na farko kwana uku ka zo ka tsinka masa a tsakiya to baka yi mutunci ba kuma ba zai sake ganin ka da mutunci ba ya kamata a gane wannan saboda haka cikin sautu akwai sassauci ga ainihin mutumin da zai bada kudinsa ya jira kaya saboda kada kudin ya lalace a hannunsa da kuma mutumin da za a baki kudin yana da yadda ya harkokin kasuwanci a ciki kafin abin ya zo ya bada abin da ake nema a wajensa har ma ya samu riba kuma musulunci ya halatta masa ta kowane bangare saboda haka wa ajalu salmi ahabbu ilaina amma ga masabar malikiya a samu ajali a cikin irin wannan tsarin ciniki shi ya fi kauna zuwa gare mu an ya kona kan fata a kyara yau ma ya kasance kwanaki sha biyar kar ya wuce haka saboda in ya wuce haka ana iya samun canjin komai to yanzu a duniya ma cikin kwanaki uku ko hudu ko biyar kasuwa tana iya canzawa kwarai da gaske kasuwa tana iya canzawa to dai a yi yarjejeniya gwargwadon yadda ba za a samu sabani ba awa ala an yuqbada bi baladin akar ko kuma bisa a karba a wani gari daban saboda haka nan bauchi za mu iya yarjejeniya dauki kuɗin baka amma kaya ba zan karba ba sai a kano ko a jos ya yi amma ku 'yan kasuwa da kai wannan kun san dalilin da ya sa kai haka saboda haka za ka yi lissafi ka gani akwai fita ko ba fita in ka ji mutum ya yadda an yi ciniki a bauchi zai karbi kayan a gombe to ya san cewa akwai riba ko a ce a maiduguri tafiyan kilomita nawa ko a ce za a karba ibadan tafiyan kilomita nawa in ka ga mutum ya yadda to lalle akwai riban da zai samu saboda mai saboda shi wanda zai karbi kudin da wanda zai bada kaya mai yiwa akwai fahimtar juna a tsakaninsu sun san koma menene to dama abin da duk ake gudu shine a cutar da wani da yawa ko a ainihin danne shi da yawa ko a zalunce Shi shine musulunci bai yadda da shi ba wa in kanat masafatuhu yawmayn aw thalatha ko da kuwa masafa din tafiyan kwana biyu ne ko kwana uku eh mil nawa kenan eh burudi hudu shine mil 48 48 divided by 4 eh mil 48 tafiyan kwana nawa ne ana ganin mutum yana yi yana hutawa kwana uku ko kwana hudu idan an ce sanyi hudu ana ganin kwana hudu ne ga mutumin da zai huta sosai ya yi bacci saboda saharar larabawa suna tafiya da daddare kuma sai su yi bacci da rana to kaga yin kai lissafi za ga tafiyar da suke yi na awoyi goma ne ko na goma sha daya amma da rana kuma suna bacci saboda da ranar za ka yi tafiya to kana son ka ganka a ainihin jos ne to sai ka ganka a jigawa da ya za ba su tafiya da rana mun kuma anan tafiya da rana ne ya fi ma zaman lafiya da kwanciyar hankali akan tafiya da daddare ko ba haka bane saboda da daddare za ka huta ka yi bacci in ka samu kuzari da safe ka kama tafiyanka har zuwa yamma ko magariba yasa aka ce buruje hudu wato sanyi hudu lokacin da mutum zai huta kenan to ana so ya kasance idan da so samu ne idan aka yi irin wannan aiki na dila to kada ya wuce kwanaki biyu ko kuma kwanaki uku a masafan inda za a karbi wannan abin to kun ga wannan yin mana lissafi ne da da eh, a da wanda yake mutane suna amfani da dabbobi amma yanzu na ga wani kasuwanci da ake yi idan ka yi yarjejeniya da wani a china saboda yan kasuwanmu na najeriya suna yawan tafiya sai su tura kudin sai ka je china sai ka karba ko zai iya turo maka hannun wato harkokin kasuwancin nan idan Allah ta'ala ya riga ya buɗa maka to alhamdulillahi waɗansu kuma suna sa karya a ciki kamfani ne a china za ku yi magana da shi kana son kaya iri kaza da kaza da kaza zai gama lissafinsa a kawo maka najeriya za ka je karba a airport din abuja ko a kano ko a gombe misali ko a bauchi gwargwadon yadda kai yarjejeniya sai kuma a karkashin wannan sai ya ce to ga tikiti an saya maka ko kuma an baka kyautan hotel na kwana bakwai da yawon bude ido da komai kai dai kawai ka biya kuɗi ne ka je ka yi kwana bakwai kana yawon shakatawa suna gwada maka branches nasu daban-daban su kasashen waje abin da suke yi kenan ko baka da sisi malam ka je dubai abin da za su maka kenan za ka shiga manya-manyan hotel baka da sisi aljihunka za a kai ka ruwa iri daban-daban da gine-gine iri daban-daban saboda ana son a jawo hankalinka to wannan cin hanci ne ko kuma cin baki ne shi ne za mu kira ki saboda ba mamaki a cikin kudin da ka biya din nan sai ka sa mako abin da suka dora za su iya fitar da wannan da dabara kai kuma in ka zo kai ta nika mutanen ku yan najeriya kai ta nika su kana karban kudaden su to akwai dabaru iri daban-daban amma matukan abu babu yaudara a ciki babu cuta a ciki inda ya harkan kasuwanci ne musulunci yana sassauci wato akwai sassauci don wannan za a ce jawo hankali ne aka yi naka kana zuwa ka je ka gani sai su ce to kai kana sayan kayayyaki iri kaza ka ce ai wannan na sani su ce to wani samful kuma shikenan sai ka ce ai nawa ne menene kawai sai ku yanzu zamanin transfer ne kana can ma kana iya transfer din kudi saboda an kama sassuran su baki kuma zai karba kudin kasansu eh, saboda na'urorin su riga sun hada su daga can sama daga saudiya an turo maka riyalai in ka je bankin bankin da suke wannan mu'amala naira najeriya za karba da canji irin nasu kai ma in ka tura musu su ma mai yiwa da yadda suke karba tokar mu shiga da yawa layin da ba namu ba suna ga walansu yan kasuwa suna dan murmushi haka eh. na'am ko da yake yan kasuwan sun kasu kashi biyu eh. akwai international yan kasuwa da national yan kasuwa da local yan kasuwa akwai lokali akwai wanda yake na kauye ne haka na'am wa man aslama ila salasati yamin, duk wanda yayi sautu kwanaki uku ya da bi baladin aslama fi amma suka yi zai karba a garin da ya bada sautu fa kada jazahu ghairu wahidin min al ulama da yawa daga cikin malamai sun halatta wa karihahu walansu kuma sun karhanta akarun to me yasa suka karhanta walan ce ana yin sautu ne zaka bada kudin ka karba a wani gari saboda akwai dan aiki a ciki yana iya yiwa kana neman a sauwake maka aikin to amma sautu na yanzu kana nan bauchi za ka iya ba da kudinka a kawo maka kayanka har bauchi har kofan su ko kuma shagonka wannan ya halatta saboda in aka barka aka ce ka je har can din akwai ɗawainiya da yawa za ka wahala to a kan ka wahala kai gara ka biya wani kuɗi ya wahala a dalilin wannan duk haka ne waɗansu mutane suke samun abinci za ga ga mai shago wani shi ya mallaki shago amma idan zai sanya kuɗi a ciki ya zauna a shagon ba zai iya zama ba to tun da ka mallaki shago me ya kamata ka yi wani shi kuma yana da jari zai iya zama sai ya zo ya karbi hayan shagon ka ya biya ka kudin haya ya zuba kaya a shagon ya zauna ko ba ka bane wani kuma za ka samu shi ya mallaki shagon saboda bukatansa da gwamnati ta tashi ba da alakekin sai ta ba da wanda yake da wanda idonsa ya bude ko wanda ya nema don haka yake yi shi da aka ba shi shago shi kuma ba zama zai ya shago ba saboda ba ɗan kasuwa ba ne sai aka samu wani shi kuma yana da kudi amma bai san yadda ake kasuwanci ba sai aka samu wani shi kuma yana da ilimin kasuwanci na sayar da sayarwa amma bai da sisi an samu bangarori guda nawa ga mai shago ba mai zama a shago ba ga mai zama a shago amma baya da sisi ga mai kudi shi kuma ba zai iya zama ba sosai sai su haɗa gwiwa suna iya haɗa gwiwa ni na ba da shago kai ka ba da jari shi kuma wani ya ba da gangan jikinsa zai zo ya zauna wanda shine za mu samu asalin sharika kenan shine kamfani to amma a yanzu mafiya yawa ni na da shago haya zan bayar shi kuma mai kuɗi tsakaninsa da mai zama a shago in suka yi harkokin kasuwanci za su raba riban a karken shekara ko kuma a tsakiyar shekara wannan duk musulunci ya bada dama saboda taimakekeniya ne kowa da bai wanda Allah tabaraka wata'ala ya yi masa ko kuma kowa da irin arzikin da Allah ya baki wala ya yajuzu an yakuna ra'sul mali min jinsi ma uslima bai halatta uwar kuɗi ya kasance cikin jinsin abin da aka ba da sautu a kai eh, mu a zamanin yanzu ba yin wannan ka ba da naira a kawo maka naira ka ba da shinkafa a kawo maka shinkafa ka ba da dawa a kawo maka dawa wala yuslamu ba a yin sauti na shaikun wani abu fi jinsihi a cikin jinsinsa aw fi ma yaqrubu min ko abin da yake dab da shi illa an yuqridahu shay'an sai dai idan rance zai baki fi mislihi cikin misalinsa sifatan wa miqdara wajen sifa da gwargwado wannan ulil mutasallir sai ya kasance amfanin kuma ga wanda ya karbi rance ne da wannan an yi haka baya, ya zama ba sautu ba kenan wata ya kawo mana maganganu ne guda biyu idan za a ba da sautu mu abin da muka sani shine sayan abu za ka sayi wani abu da wani abu kun san mu a yanzu kudi yake bayarwa a saya ko ba ka bane amma kun san mutanen da da babu kudi available da ake amfani da zinare da azurfa ba kowa ne yake da zinare da azurfa ba kuma kowa ne yake da bukata to wani sai ya zo ya bada filinsa sai a baki dabbobi ko ya bada dabbobinsa sai a baki hazi ina ta an gane to shine malai mana yake mana bayanin cewa baya da za a yi hatsi za ka saya kuma ka ba da hatsi shi ne ba zai yi ba ko kuma ya kasance farfara za ka saya ka ba da ƙaura ba zai yi ba saboda sun yi kusa da kusa ina fata an gani sai dai idan rance ne idan rance ne na baka rance na ainihin wato farfara kai kuma da aka tashi kawo maka sai aka kawo maka jaddawa ina jin jaddawa ta fi farfara tsada ko eh, eh ina ganin kamar baku kai ka amsa mai gida kai kana amfani da abin nan mala yakubu ka san bambanci tsakanin ƙaura, da farfara da jaddawa me ba na kudi wace ce tafi tsada ina jin baka tindawa a gidanka ba ya tindawa Eh. ne kuma yana cin dawa a gidana yana cin dawa kwarai dawa ta fi tsada kwarai da gaske bari fada muku wani abin nan ni dai na sani ko burkutu ne a da eh, eh. da jaddawa ake yi kwarai da gaske ko burkutu ne a da ni na tashi na gani waɗanda suke burkutu suna shuka jaddawa a gidansu da kewayin gidajensu lokacin da za mu je gona don hanyar gonanmu ne kwarai da gaske saboda idan aka yi burkutu da jaddawa in ta buge ka amma wannan gani ne na yi na gani ne ba saboda haka kudinta daban ne sai kuma farfara saboda abincinta shi fari yake yi amma in dai karfi ne da abin nan to kaura ta fi amma kuma sai suka bambanta kudin to kaga idan ciniki ne irin na da za a yi ba yadda za a yi wato ka ba da kaura domin ka sayi jaddawa ba zai yiwu ba saboda ana gudun mai ana gudun riba amma za ka iya ba da rance na ƙasa da haka lokacin da aka taki biyanka a biya ka da abin da ya fi haka ko kuma mutumin da ka ba ki rancen jaddawa sai ce ni fa farfara ne sai ka ce babu damuwa da ya taki tun da mudu goma ka ba ki ko buhu daya sai ya kawo maka farfara buhu daya in a kasuwa ne ka je ka sayar kai da ka ba ki rance kudinka ya fi yawa shi da ya dawo maka ya dawo maka kasa da haka tun da ka yadda to alaman taimako ya fito fili ina fata an gani to sai yadda wannan taimakon ka karbi kuɗi a madadinsa shine aka ce haramu in taimako taimako idan ciniki ne to kuma ku yi walle-walle a fili to amfanin yana ga wanda ya karbi rance inda amfanin yana ga wanda ya karbi rance ne to wannan babu laifi abinda ake so kenan amma idan amfani yana ga wanda ya bada rance ne to an shiga riba kaman ka bada bakin dubu goma ne sannan ka ce idan za a dawo maka da shi a dawo maka da dubu goma sha ɗaya ko sha biyu amma da ka ba da wa mutum da ya kawo maka dubu goma ka ce Allah sarki mala yakubu ka yi kokari na baka dubu goma ka damun da dubu goma to ga dubu biyu nan abin na makar ka sake dawowa ah, yanzu mutumin da ya baka bakin dubu goma ka dawo masa da dubu goma ya dauki dubu biyu ya baka yanzu tsakani da allah gobe za ka samu karfin halin dawowa eh ba za ka samu karfin halin dawowa ba sai dai yana da karfi wani ko dan uwa ne ko zai abin nan zai ce maka karka damu na rage maka abin nan gobe ma in zaka karbi abin nan karka ji nauyi ka zo yana da kyau yi bayanin haka dalilin da yasa na maka haka ni ma ina son Allah ya sassauta mu eh shi ya san da yake yi to yana son ya bake da wani na'am wala yajuzu daynun bidaynin to ga wata matsala malam kai tsaye ce baki da baki bai halatta eh, baki da baki bai halatta zai sake kawo mana wata magana a gaba ko da yake mutu gaba wala ya juzu fasko dainin fi dainin eh? a ah, wuke wata akhiru ra'asil mali bi shardin ila mahallin salami bai halatta a jinkirta uwar kuɗi da sharaɗin wato wajen da za a yi sautu au ma ba'u da minal uku uqdati min zalik ko abin da yayi nisa daga lokacin da aka kulla a ka'idan sautu idan kun yarjejeniya ka dauki kuɗi ka bayar idan kuma za ka yi jinkirin ba da kuɗi to kwana ɗaya ko kwana kwana biyu ko kwana uku ya ambata mana can in aka bar shi yayi yawa to ka bari mana sai an kawo abin ka zo ka bada da ka ka dauka ba shikenan ba ina fata an gani yauwa saboda kar a takura shi mai kaya sannan sai mala yake wala ya juzu fasko dainin fi dainin bai halatta a warware baki cikin baki wa huwa an kuna laka shay'un fi zimmati shine kana da wani abu wanda yake wuyansa kana binsa baki fa fakafu ka bata ki fi akan la ta ta'ajjalu cikin wani abu wanda ba za ka gaggauta shi ba to wannan akwai misalai da aka buga da yawa misali mutane guda hudu aka samu mutane kaman guda hudu bari buga misali da gani ga abubakar da yahaya da malam ni ina bin abubakar baki shi kuma wannan abubakar yana bin wannan baki wannan shi kuma yana bin wannan baki misali eh. su hudunsu da ɗaya yana bin ɗaya baki ɗaya yana bin ɗaya baki ɗaya yana bin ɗaya baki da muka zo muka zo sai muka ce a to shi kenan ne abubakar yana bin ka baki kai kana bin abubakar baki eh, wannan ki kuma yana bin ka baki abubakar yana bin wannan baki sai mu ce to bari mu yi canji ni baki na da nake bin abubakar zai koma kan wannan shi kuma bakin da yake binka zai koma kan wannan haka dai to shine suka ce bai halatta ba to amma me yasa aka haramta shi shi dadin fikihu kenan akwai akan samu dalili shine takurawa saboda kada a takura ko kuma lokaci bai yi ba ka ce babu damuwa shikenan mu warware wannan ina bin ka baki sai karshen wata eh kai kuma kana bi na baki yanzu zan biya da ka zo ka ce to na zo zan karbi abu sai na ce ai ina jin ka baki daman karshen wata za ka biya to mu warware wannan da wancan baki cikin baki tsakanin mutane guda biyu saboda akwai takuri a ciki amma zance mafi inganci idan mutane sun yadda ya halatta mutane sun yadda ya halatta wannan shi ake kiransa hawala kwarai da gaske ina bin ka baki kai kana bin wancan bashi wancan yana bi na bashi sai ce bashin ka da Allah ka karba a wajen wani shi kuma sai ce ya eh, bashin ka kai kuma karba a wajen wani ya halatta ina fata an gani amma kun ga akwai ka'ida shine dubu ɗari nake bi shi ma dubu ɗari yake bi ni ma dubu ɗari yake bi na idan akwai ƙari ba zai yiwu ba kuma kamata ya yi ajalinsu ya zamo ɗaya duk ƙarshen wata amma in ajalin bai zamo ɗaya ba wanda shi aka tura ajalinsa sai aka yi yarjejeniya aka ce eh an yadda a tura to ya halatta domin kada a kura mutane wa ma ja'ala alaikum fi dini min harajin harkokin addini ma ba a sanya muku abinda zai takura ku ba balle harkokin mu'amala ina fata an gani. Hmm. to inda an amince ana iya warware baki da baki in an amince to amma ni ina bin sadiq baki shi yana bin talba baki eh, talba yana bi na baki an gane joni jonin eh to sai ya kasance muna son mu juya gaba daya akwai mu'amalan da zan yi da talba da sadiq ba haka bane akwai mu'amalan da zan yi da sadiq shi kuma mu'amalan da zai yi da ni da talba ba haka bane to shine abin da ake gudu kada wani ya takura wani amma idan duk matsayin su iri da ne babu matsala eh tunda yanzu aka zo mutum yana bin gwamnati baki yana bin gwamnati baki shi kuma shafa yana bin sa baki da shafa ya zo ya kama ka ya ce ka biya ki bakinsa sai ka ce da Allah shafa ka yi haƙuri ni ina bin gwamnati baki tun da kai mai ƙarfi ne ka karbi bakinka a wajen gwamnati wani baki ne ya fi tsauri kai da za ka biya ki afa ko gwamnati da za ta biya ka wani ya fi tsauri na gwamnati ya fi tsauri to amma idan ki afa yace ya yarda babu damuwa kenan sai a yi yarjejeniya a samu shaidu kenan kaga kai ka kubuta ana samun haka yanzu mutumin da ya yi ritaya yana neman garatutinsa naira miliyan bakwai to sai ya je hada alliance da shafa saboda ki zai iya karɓar miliyan bakwai a wajen gwamnati cikin sauki mai yiwa to kaga in ya yadda shi kenan ya dauki miliyan bakwai ya baka shi kuma ya je wajen gwamnati ya karbi miliyan bakwai ɗinsa cikin ruwan sanyi wani lokaci akwai taimako ne a ciki akwai sassauci shi yasa ina fata an gani eh, eh. na'am wala ya ji zubai kuma laisa inda ka ala an ya kuna alaika halar to yan kasuwa bai halatta ka sayar da abin da yake baya wajenka ka karbi kudin a kan za ka kawo shi yanzu yanzu bai halatta ba ya eh, ba na'am ba ko na'am guda nawa ne aka bala kun zan me yasa yan kasuwa suke wannan dabara saboda shi ya san riban ya san nawa ake samu babu abin a wajensa maimakon ya ce maka babu kawai sai ya ce nawa ne za ka abin nan karka damu karka damu baya da ke sai ya karbi kudinka da riba sai ya je ya sayo ya kawo bai halarta ba ka kyale mutane Allah ya azurta sashen su da sashe kawai amma idan ya zo ya ce ni na saba mu'amala da kace bani da shi sai ce ni na yadda gashi zan baka kudin duk lokacin da aka samu a bayan to mun koma salam tunda ya yadda da kai ina fata an gani kai kuwa ka tattara kudin kaga kai ma ka cire riban ka sai ka je ka sayo abin sai ka kawo ka ajiye mutum da ya ce kai ne shi nan don saboda wani lokaci idan ka saba mu'amala da mutum wajen saye da sayarwa to komi ka fi son ka saya a wajensa wani ma yana cutan ka amma baka gano cutan baka yarda da kiran da ka gano cutan ne kuma kai ta Allah ya isa saboda haka ya cuce ka ba bisa ka'ida ba Allah ya za ta kama shi kwarai da gaske to wannan saboda sassauci na musulunci shi yasa duk wanda baya da abin da zai sayar to bai halatta ya yi ciniki ba amma in ka ce baka da shi ya ce babu damuwa in so ko daga baya ka je ka samu ni zai shiga kasuwa ka je ka samu to shikenan ya baka dama wannan shi yake gwada cewa in kana harkan kasuwancin wani abu ya kare immediately ko baki ka karbo don ya halatta akan ka karbi kudin mutum ka je ka sayo masa saboda haka in kana sayar da buhunan masara ko buhunan gari sai ya kare kankan kuma kai ka san akwai waɗanda yake za su nema a wajenka to sai ka je ka yi magana kai ka karbi baki a kawo maka immediately ya fi kaga duk wanda ya zo ya ga keke da keke ka karbi ka halak malak babu saɓani waɗancan ka je ka biya su su bisa yarjejeniyar da kuka yi na wa idza ta silatan bi samalin mu'ajjalin idan ka sayar da kadaranka da kuɗi nan da nan kuɗin da aka baka hannu da hannu wala ta shari ha muwajjalin kai wanda aka sanya masa ajali wannan su ne sai ma'aikata bashin ma'aikata za mu yi maganin bashin ma'aikata ne kwarai da gaske idan ka sayar da kai dan kasuwa idan ka sayar da abinka za a ba da kuɗi ƙarshen wata wala ta shari ha bai halatta ka sayi wannan abin ba bi aƙalla minhu da kudin da bai kai na karshen wata ba na kadan yanzu yanzu au ila ajalin dunas ajalin awwal ko zuwa ga wani ajali wanda bai kai na farko ba don akwai cuta ciki shine bakin ma'aikata Ina har sai yadda aka yi kananan ma'aikata suka rude suna dama kansu cikin wannan wallahi kun ga bakin banki da ruwa idan mutum ya samu dama ya ce zai rinka cifa kafin ya fita fa sai wani ikon Allah sun ya riga ya halaka kenan za ka karɓo ba zai tsina na maka komai ba kuma sai Allah ya haɗa ka da abokai manajojin bankuna sai ta baka baki kana haɗewa ana ta rubuta maka kuɗin ruwa kwarai da gaske in ban da kai karamin ma'aikaci albashin ka dubu talatin da biyar ka je ka karbi bakin turmin zani na dubu goma zuwa ƙarshen wata sannan kuma shi mutumin daman ya bude wani shago a wani waje ai wayon da kuke yi munafikai ya alamu ka'ilata la ayuni wa ma tukhfi sudur Allah yana ganin ku Allah yana ganin ku ba za ka yi wayo wa Allah ba kana da shagon ka nan ka bude za a zo a kalbi baki a rubuta naira dubu goma ne wannan abin an rubuta ƙarshen wata zai biya ana albaki zai kawo sannan kuma wani zai ce to kaje ina kana so ka sayar ne sai ce to kaje shago a waje kaza wai saboda karye a waje guda ne a ce haramun ne shine sai ya bude shagunan daban-daban kuma ya sa masu abun nan din daban-daban kana zuwa ka ce to ga wannan turmi su suna gani ma za su ce maka dubu bakwai ne sai a dauki kudinka dubu bakwai sai a baka a hannu kai kuma ka je ka karbi baki dubu nawa dubu goma to tsakani da Allah idan karshen wata ka kawo ma wannan dubu goma ka karbi dubu abin nan shi ya ci riban nawa kenan to wannan dubu ukun nan da ya ci ya ci haramun kuma kananan ma'aikata abinda suke yi kenan Allah ya kyauta ya sa ma irin wannan mutum baki ya masa katutu idan ya zo ko sauraronsa ba za ka yi ba za ka taimake shi ba ba za ka taimake shi ba saboda tsaban sun saba wani inda za ka dauki kayanka ka dauka ka baki in yaje ya samu dillali mai sai da kaya zai tare shi ya ce da Allah wannan kayan nawa za ka saya ya riga ya saba komai sayarwa zai yi wallansu mutane ana tausaya musu amma su ba su tausayin kansu mutumin da za ka gaike yana da mata biyu da yaya kamar guda goma sha biyar kana tausaya masa ya ga kuma wata bazaura mai yaya biyar wai zai aure ta kuma yanzu yana neman taimakon ka taimake shi haba kai kuwa Allah kyauta na'am wala bi aksara minhu ila ab'ada min ajali ko kuma fiye da kudin da aka baki wannan baki kamar dubu goma sha biyu sai a ce kuma ba za a biya ki ba sai wata na gaba shi in ya kawo a wannan wata ki kuma sai wata na gaba za a abin nan bai halatta ba Na, wa amma ilal ajli nafsihi amma zuwa ga ainihin ajalin fa zalika kulluhu ja'izun wannan ya halatta wa takunu muqasa wannan shi ake kiransa cikin muqasa da yazo ya karbi wannan abu ya ce ku bani bakin turmin zani na dubu goma ya ka ce gashi an baka sai shi mutumin kuma sai suka hadu sai ya ce a ah. ya ce yaya abinda ya ce kai ka bani bakin wannan turmin zani dubu goma zuwa karshen wata daman duka karshen wata wajensa aka yi abin na wajensa an mayar masa da kayansa shi kenan karshen wata za ka yi masa dubu goma tun da ya karbi turmin zaninsa eh? ya ba za ka mayar masa da dubu goma ba sai dai wani lokaci hakan faɗi wannan ne saboda a da su cinikinsu za su zo suna yi da waɗansu abubuwa daban sai dai ka canza da wani abu daban wala ba ta bishira zafi babu laifiya sai abu juga guda ko bambe guda fi ma yukalu au yuzanu cikin abin da ake aunawa ko ake su kelantawa fi wadda na niri wadda rahim amma banda dinarai da dirhamai ma kana makuka matukan an kera yanzu a zuwa a ce ga kudi nan ka sayi kudi a tare a waje guda ba haka ko kudin kowace kasa ce a gidaya kawai kuma ba za ku iya yawa ba akwai na'ura mai yawa. cikin sauki shi kenan amma duk abin da bai ta ya karya ba to ana iya sa juga guda shine kamar misalin a samu dami-dami ko kuma a samu buhuhuna masu yawa a ce cikin nan cike da masallacin nan buhuhuna ne kana da kudin da zaka iya saya sai wani ya zo ya bude maka buhu abin nan ya ce maka to gashi wannan layi tun daga nan zuwa can layi kaza ne layi guda ɗaya kaza ne wani ma kawai in ya gani ya zaga ya zaga ya zaga zai ce duk yadda aka yi nayi lissafi ina ganin buhu kaza ne ba zai wuce kaza ba za ka samu ratan ba zai wuce buhu biyu ko uku ko abin nan ba matsala ba ne duk abin da yake yana da yawa a yi wannan lissafi babu laifi balle a yanzu duk babban buhu zai wahala a ce a sayar da shi ban bi guda daman da ne su suke tara dawansu ba tare da sun daura dami ba to sai a yi ciniki haka ya halatta duk wanda ya tara geronsa ko kuma gyadansa ko menene ba tare da ya tsura shi a cikin buhu ba ba tare da ya yi dami daminsa ba to shi kenan amma in dami dami ne za a iya kidayawa domin ka zo ka ce layi ɗaya guda goma ne kuma nan layi guda goma ne to shi kenan goma sau goma nau kenan dari kenan a yi riga an gama layukan guda nau in kalli lissafinsu za ka iya fitar da adadin abu kowane kuɗinsa kaza ne sosai dai kuma duk abin da yake cikin buhu kun san sassaucin da musulunci ya yi duk abin da yake cikin buhu yana iya yiwa ko wanda bai da kyau sosai da menene suna gauraye in ka ga guda ɗaya ko guda biyu ka yarda da haka abin nan ɗin yake to kenan matukan babu cuwa-cuwa da yawa ciki ya halatta saboda mutane suna yanzu ana fitar da shinkafa suna sayan shinkafa ana yankan shinkafa mutum zai sai buhun shinkafa mai bawo kamar guda biyar ko guda goma sai ya kai aje domin a cashe masa buhu biyar ya saya a wani waje daban buhu biyar ya saya a wani waje daban to in ka san ka saye su daban-daban ka bambanta su in ka kai wa masu cakewa sai ka samu wancan buhu biyar din an samu buhu uku lafiyayyu wannan buhu biyar sai a samu buhu biyu wanne ya fi lalacewa ɗaya daga ciki ya fi lalacewa amma matukan waɗancan ba su yi cuta ba wanda ya sayar maka da buhu biyar ka samu buhu biyu da wanda ya sayar maka da buhu biyar ka samu buhu uku dukansu halal suka ce ina fata an gane to harkan kasuwanci kenan amma in cuta ce karara to wannan kuma haramun ne wanda ya cuta wa amma ni karu zahabi wal fidda amma burbudi na zinare da azurfa ba zalika fihi ma jaizun to ya halatta a sayar da su bambi guda eh, a sayar da su wato suna tare haka a dunkule duk abin da suke karyayyu yanzu akwai abubuwan da yake in aka je ba a eh, ba a lissafi eh, ba a lissafi a nan kasuwan central market lokacin da muke yara akwai wani mai sai da goro da muke zuwa wajensa za a ba mu kudi a ce mu je mu sai abin nan shi in ka je sayan goro kawai haka zai yi warai da gaske ba a aunawa saboda tsaban yau da gobe in ka je da ɗari biyar ina ji lokacin akwai ɗari biyar makuwa eh a 1980 wani abu yau shi aka samu ɗari biyar ok eh, eh central tsohuwar kasuwa nake na ce ba waje ne central market ba ok eh ainihin tsohuwar kasuwa har yanzu idan na je wajen yana abin nan ne amma an yi fashe-fashe an yi gine-gine da dai da yake na san yi zaktili wajen ana zuwa ana baki layi ma ake yi da ka ga da masu kwano da masu menene kana baki dama nawa ne kaza ne kawai ya ajiye a gefe in yi haka kawai ba zai girka ba kai da zaka je ka kasa shi a abin nan ko zaka kai su ne masu ba to akwai abubuwa da dama ya halatta a yi wannan don abin da yake bai takara ya karya ba musamman duk wanda ka ga an je ana yin haka daman masu sari ne ko ba sari ba ne zai eh. idan guda ɗaya za ka saya komai ba zai ma saurare ka ba in ka ce ga wani sisin ka zai abin nan ɗaukan guda ɗaya zai yi ya baka ya ce je ya abin ka kawai wanda za ka baki taro ko sisi ka saya shine wanda yake kasawa a bakin hanya to irin wannan ya halatta saboda mai saboda tsaban yau da gobe ya sani kawai haka zai yanko yadda ransa ta gwada masa haka zai yanko kuma idan da mutane goma za su zo ya ta tura musu haka ya tura ma wannan haka ya tura ma wannan haka za ka samu bambanci tsakanin su kaɗan ne to musulunci ya halatta ya halatta wannan tsari farai da gaske wanda na sai dan tsoro to shikenan arziki ne Allah ya kara masa a tafiya haka wala yajuzu shira'u ar-raqiqi wa thiyabi juzafan bai halatta a sayi bayi da tufafi bambi guda eh, amma ko masu sayan yadi ina jin dila guda kuke saya eh, a cikin wannan bandarjin guda 40 ake samu ana samun 38 ko guda 20 ne ana samun 18 ko 19 eh, wato ana lissafi ne da ainihin buhu-buhun kaya saboda aka tara ki waje guda inda ba gwanjo ba sai dai gwanjo saboda a lokacin da mala yake wannan magana babu gwanjo amma mu kuma yanzu akwai gwanjo shi ma tufafi ne tun da yanzu ka duba masu gwanjo suna nan da yawa nan ba su zama a gaba-gaba gofu masu gwanjo ga wani ina hango shi eh, a layin nan buga sunan da yawa eh, to ka gani yanzu gwanjo buhun gwanjo idan aka ɗauko shi ai ina jin wani lokaci tarawa ake yi kawai juga juga juga juga ainihin inda suke abin nan din sai a zo kawai sai ka saya ko sai a raba maka kayan a ɗiba maka kamar yadda muka yi bayanin mai sai da goron nan sai a ɗiba maka kai ka samu wani abu ka na da sai ku yi ciniki a haka in ka ce na kaza ne sai a ɗiba maka a to kaɗan rage min mana kai ko ka rage min sai ce to na rage maka kaza shi kenan saboda yau da gobe ya riga an saba ya halatta amma irin naku wanda yake yadi yadi biyar yadi amma kuma fa na cuwa-cuwa fa wallahi mutum zai sayar maka da yadi yadi goma ne mai tsada sai tailanka ya ya warware sai ya samu bakwai ne ko takwas to mai cinye uku mai cinye biyu tsakani da Allah yaran da kuke ajiyewa a shagunan ku sune suke cinyewa eh, a'a akwai wannan oke na gane wato shi da yake magana yadi akwai fadinsa akwai abin nan nasa na fahimta kuma kun san mu wani lokaci muna da lokaliti da yawa shi yasa aka ce nan gaba za mu samu duk abinda za ka sayar da ke alal idil alal barnamij yana da idil nasa to ya halatta shi ne ka dubi kwalin ko ka dubi yajin ka ga an yi rubutu ka karanta ka karanta wani lokaci za ga an sa maka 40 by 40 ai kamar fili ne fili in an kawo maka takarda ka karanta da kyau yin wani za ka samu 40 by 40 wani za ka samu 40 by 30 ko ba samu to yadi ma ana samu 40 by 40 40 by 80 ko 70 by kaza ko 120 by abin nan ni duk da kasancewa ba na gane irin wannan lissafi to amma wannan shine zai ba da dama a samu yadi bakwai mala abubakar Eh, amma mu abinda muka sani an ce yadi goma yadi goma ne ko ko da ko fadinsa da tsawonsa ba abin nan ba amma wannan magana za a ce maka yadi goma ne sai an je an auna a samu bakwai ne ko takwas shi dan aikan ne ya yanke a hanya ne ko kuma <laughs> eh, to kaga yana da kyau a ji tsoron Allah amma yanzu irin wanda suna su a natse ne yake sai ka je sai ka ba da rula ko kuma tef sai ka ce kai a baka tef kaza amma a zahiri kowa ya san in yadi ne yadi ne kowa ya riga ya sani saboda na san ina jin yadi majimin dinsa tafi nawa ne shi ne ainihin yadi ko eh, shi ne fadinsa ne kome ya eh, tsayinsa amma fadinsa zai iya bambanta amma duk duniya wannan shine namba kuma ko katako aka dauka suna kasashe da yawa waɗansu katako suke gwada a katakon akwai a rubuce to mai na cuta shine haramcin ina fata an gani eh, wannan mun buga misali da masu sai da yadi ne anan mala ya ce yadi ba sayar da shi wato juga guda bambi guda mu kuma yanzu akwai gwanjo ana sayar da shi bambi guda amma wanda yake yadi yadi yake aunawa ba a cika sayar da shi bambi guda ba a cikin gwanjo din ana samun ana iya samun yadi haka wani sai ya yadi uku wani uku da rabi wani biyu wani bakwai wani goma wani har goma sha ma ana samu a gaure eh, to kaga bayi ba yadda za a yi a turo bayi da yawa a su ai cikin sauki za a lissafa su to kaga motoci ma ba za su yadda su ban bi guda ba makina ma ba za su yadda su ban bi sai an lissafa su abin da yake buhu buhu ne shi ma ba za su yadda shi ban bi guda ba amma duk abin da aka zazzage shi aka tara shi yana da wahala a lissafa shi kunsa yana tare waje guda to a samu mai experience akan wannan ya zo ya ce wannan ba zai wuce kaza ba sai ya yi ciniki akan sai ya halitta wala yumkinu adduhu bila ma la da wanda ba zai yi a lissafa shi ba ba tare da wahala ba juzafan ya halatta a sayar da shi ban bi guda duk abin da za a iya lissafin sa cikin sauki to bai halatta a sayar da shi ban bi guda ba wa man ba ana kalan duk wanda ya sai ya sai da ainihin dabino kad ubirat wato hakika an mata kilili fa samaru halil ba'i to wannan ya'in itacen ta na wanda ya sayar ne illa an yashtarita hul mutta sai dai idan mai saya ya shartanta mutumin da yake da bishiyan dabino su su akwai lokacin da suke musu barbara duk wanda yake da dabine ko mangoro ko gwaiba ko menene bayan ya yi barbara sai wata bukata ta sake sai ya sayar da wannan kayan amfanin gona to wannan amfanin da zai nuna na farko din nan na wanda ya sayar ne tunda already ya riga ya gama wahala sai dai idan mai saya ya ce ni hadda amfanin duka zan saya to shi kenan tunda ya yi ƙubbirar kuma sai mu koma ka'idan da idan ta tsallake ma mai ma'al'aha alja'iha to ya halatta ina fatan gani wa kazalika gairuha min as-simar haka ma sauran 'ya'yan itace wal ibaru abinda ake nufi da libaru shine at-tazkir yin kilili suna kiran sa kilili shine barbara na dabbobi abin nan na na eh, na bishiyoyi eh, aure eh, da wani yare abinda suke fada aure To sun san lokacin da ake wa ibaru zari'i auren shuke-shuke khurujuhu min al-ardi fitowar daga kasa sai dai kuma mun ce idan mutum zai sayar da shi to sai dai ya sayar da karmami amma ba yayin itace ba sai dai idan sun tsallake ja'iha to ya halatta a sayar da yayin itacen ko da wani bangare bai nuna ba sai ka hada da bayanin baya wa man ba'a abdan wanda ya sayar da bawa fa wala malu bawan yana da dukiya to fa maluhu lil ba'i dukiyar na wanda ya sayar ne kwarai da gaske illa an ya shitari tsahul mukta sai dai idan mai saya wato ya shardanta don a ka'ida duk bawa inda ya bawan bawanka ne cikakken bawa duk kudin da ya mallaka naka ne ran da ka sayar da shi haka zaka zare shi shi kaɗansa ka meka shi saboda akwai bayan da Allah ya yi su da arziki Tun mutumin da Allah ya yi shi mai ruwan arziki ne yanzu da a nan za a zo a ce komai nasa ya kone baya da komai in ya bayyana wani gari Allah zai baki arziki in kuma Allah wata ala ya yi ka a ruwan da babu arziki duk tiraninka da ti damananka haka za ka yi ta zama sai dai ka haƙura kawai Allah ya kyauta wala ba a sa bishira ima fil Idli. babu laifi mutum ya sayar da abin da yake aune ko yake tsari alal barnamin a bisa tsari da sifatin maluma da ainihin sifa sananniya shine wanda muka yi bayani a baya duk abin da za a sashi a buhu a yi rubutu ko a sashi a cikin kwali a yi rubutu duk abin da yake da rubutu to ka dinga karantawa kun ga abin da musulunci ya karantar da mu mafi yawa mu ba mu cika yi ba shine turawa su kuma abin da suke yi kenan za ga bature ya zo yana daukan abu kawai karantawa zai yi in ya karanta akwai abin da yake dubawa ya sa irin wannan karatu na firamare din yana da muhimmanci kwarai da gaske domin zai taimake ka zai taimake ka ba za ka tsaya a wani dogon bata lokaci ba balle ma irin manya-manyan supermarket da da shoprite da sauransu wanda yake su idan ka je kowane abu an manna maka kudinsa ne in za ka biya in za saya ka saya ba maganar rage kwarai da gaske ba maganar rage wai ka je kana dan Najeriya ka ce da Allah ko rage mun abu ka za ina za a ce wannan ma ba shagon ka bane da Allah ka fita warai da gaske koran ka za su yi wato gaba kauye gaba gyaran ba kauye saboda haka fita a saudiya ko a dubai wala ya juzo shira'u saubin layun shak nan kuma zai faɗa mana waɗansu abubuwan da ba su halatta a yi ciniki a kansu ba shi ne darasinmu na gaban insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kukure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh